الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد ينقوى لسكي صورم لكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halaka ta 144 a cikin littafin taqiyuddin hilali Allah iji kansa Allah kai masa rahama a gabar da muka tsaya mun tsaya magana akan zikiri kuma abin da ya janyo wannan ayin da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da sunna ne litubayyana lin-nas wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abin da aka saukar musu shine alqur'ani wala allahum yatafakkaruna kuma ko mutane lalle za su yi tunani haka zamu ga wa anzalna sai da bil ta waz-zubur gabata sannan Allah ya ce wa anzalna mun saukar haka wa anzalna zamu ga fi'ilun madin ne mabniyin ala sukun littisalihi bi na addalatu ala alfa'il wa na addalatu ala alfa'il damirun baridun muttasilun bi fi'ilin mabniyin ala sukun fi mahall raf'in fa'il wannan fi'ilin anzala yunzilu mazdarin sa shine inzal ilayka ila harfu jarrin ne mabniyin ala sukun wal kafu damirun ne lil khitab وللمخاطب مبنين على الفتح في محل جر بإله الذكر شين مفعول بهنا أنزلنا اللام لتبين للناس لام التعليل ذاك سيدا من تبين أنا ولم فعل لي مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت للناس الجار والمجرور litubayyana lin-nasi ma din zai zama to shi ma ismu mawsulin ne ko al-ismu mawsul fi mahalli nasb maf'ulin bihi da haka in ka gama litubayyana lin-nasi in za ka yi ta'awil masdar din zai zama to wa anzalna ilayka dhikra litabayyana lin-nasi dan kai bayani ga mutane domin fi'ilin tabayyana ya tabayyana masdarinsa shine at-tabayyun ya ka Allah ya ce dan sai tunani to saboda haka wani mutum ya zo ya kalle mu ya ce ba ma yin zikiri wannan tattaccen makaryaci ne amma in ka ce ba ma zikirin da kamar an ce na yi kuskure ɗazu yana so in ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana so in ce Allah subhanahu wa ta'ala sai na kira sunan annabin da Allah na haɗa kamar yadda wasu ke cewa annabi subhanahu wa ta'ala ka san mutane tun da ko wanda suke biye da mu ba uzuri suke yi ba jiran suke kawai suka faɗi wata kalma sun san ba haka suke nufi ba to amma tunda sun rasa abin da za su kama sai su murɗe magana su ba ta abin da ba haka yake ba tunda yanzu duk wani wanda yake neman suna yana ganin kawai ai bayan da suna ya kamata ya hau ya ainihin wato daga shi to shine malin yake cewa da fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya aikata ma amarahu rabbuhu abinda Allah ya masa umarni da shi ala akmali wajen akan mafi cikan fuska قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه في تفسير آية المائدة الإمام البخاري فلا أتكن تفسير ون التي تقدم ذكرها وند أنبتنت إجاباتا بسنده لسند إلى عائشة رضي الله عنها زوى كان عائشة تتي من حدثك دون لإباك لعباري يتي أن محمدا كتم الشيء النبي يقول وأن أبو مما أنزل الله عليه cikin abin da Allah ya saukar masa faƙaɗi kada wannan mutumin makalici ne ba za ka yi zan muka ɗauki wannan maganar tana na aisha muka doka musu to wannan maganar da malaman ɗariƙa suka faɗa a nan to abin da muke ganin ya kamata duk da ke ita tashi ana cewa zaba da ma'anin ya yi ƙarya ana cewa zaba da ma'anin ya yi kuskure to tun da alugar larabci yana ɗaukan haka a ce kazaba ya yi kuskure to bari mu ce tsakani da Allah wannan maganar da suka faɗa a nan wajen suka ce akwai wani abu da annabi ya ɓoye bai isar ba tsakani da Allah wannan maganar kuskure ce ba daidai ba ce yanzu za ka ga wani ya taso da gudu shi ba maganin an ci ana tuhumar annabi ya koyi wani abu a'a magana ce ta shi za ka taɓa mutuncin shi wansa yanzu nan na ga mutum ya rugo da gudu maulana maulana maulana maulana maulana mutane ba su da dama malam wallahi wa huwa yaqulu alhalin Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan an sako ballifta ita da ma unzila ilayka kamar rabbika da abin da aka saukar maka da shi daga wajen ubangijinka wa qad zakara ibn kathir ibn kathir ya ambata fi tafsir suratul ma'ida a cikin tafsirin suratul ma'ida a hadisa hadisi fi hadal ma'ana a cikin wannan ma'anar lam ara hajatan li dhikriha ban ga bukatar in ambace ta ba a nan wajen salisu hana uku an yi kala ko dai a ce هذه الألوم وإن علم مكان التي اختص بها رسول الله الشيخ التجاني وإن الشيخ التجاني النبي إكيب أن جيش إكيب أدام مقوة ما هي من إكيبتا وهل ألمها الشيخ تلاميذته ومريديه شن شيخ التجاني شي كما النبي يسند يا سند طالبانsa da muridansa amka tamaha an ko kuma shi fa in allamahum iyyahu in ya sanar da su fa abrizu halana to su to su faɗa mana da waye da waye shi kuma ya san wannan asraru din da annabi yake faɗa ma kowa sai shehu tijjani idan akwai wanda shehu tijjani ya faɗa ma cikin ɗaliban shi a fito a faɗa mana da wani da wani wayan lam yu'allimha iyyaha in ku bai sanar da su ma fa ma fa'idar ta to me ta in an ce wannan ilimin na asararu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa ma shehu tijjani ko dai shi ma ya zama ya faɗa ko bai faɗa ba in ya faɗa da wa da wa ya faɗa wa cikin ɗaliban shi a faɗa mana su in bai faɗa ba to me fa'idan ilimin kaga ba shi da wani amfani ai ba shi da wani amfani kuma za ku ga yadda kuka ga kiristoci na yi yanzu ba ku abin da ake cewa kiristoci ba za ka gane mun ana faɗa sai kana da holy spirit su ma haka suke a cikin abubuwan wanda ba za ka gane ba zance ne na su ba kana neman mutum ya kawo da bene sai ya buga maka misali da safana safana sai ce ayan zaka man baka rike ne kaga idan ka je garejin kanikawa kana tsaye kai da ba dan garejin ba in baka rike ya ce a miko safana sai safana kaga kai zaka je ka kwaso su faru ne guda goma amma shi dan cikin garejin da an ce a kawo tan zufana za ka ja da tsakko lamba goma ne sai mutum ya kawo misali ya ce kaga kamar likita ne a ɗan sanda yanzu kaga shi ɗan sanda in ya ga ana yanke kafa an yi laifi kama ka ne amma shi likita eh haka mutum zai ta buga maka misalin banza na ba gaira ba da dalili ba aya ba qur'ani ba hadisi sai ya tara bannansa misali misali misali misali misali shi yasa wannan da ya zo ya hau kan kujerar mala kargumi gumi shi ma ya koma ba da misali na ce da ba dalili ke sa abu mutum ba da misali da da tintin an buwancin shirin an kyala babanka amma mu ba misali muke yi ba kawai ka ja ka kawo dalili inda Allah ya saka abu ko annabi ya saka wannan ne to wannan ne haka ake haka kuma kullum take faɗa cewa a'a wannan matsala ce tasa ba a gane ba kuma su da suka gane sun ki fitowa su yi wa mutane bayani وفي الحديث sahihi. أتكلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشو Allah ina roƙon ka tsare da zuciyar da ba da kushu'i kushu'i yana ɗaukar abu biyu in ma halatto da Allah san da za ka yi abu ɗaya sannan da kuma samun gangar nutsuwa a gangar ciki to annabi ya ce ina roƙon Allah ka tsare daga zuciyar da duk abin da za ta ba za ta halatto da Allah ba sannan babu nasuwa wa du'a illahi su da addu'a da za ka yi sai ba za a saurara ba wa nafsin la ta shiga u Yare rai wata ba ta koshi sannan wa ilmin layin fa'u da ilimin da ba shi da amfani wannan duk muna roƙon Allah ya tsare mu daga gare shi kuma masu karatu ya kamata su gane duk dukkan kowa turin tarin karatu aka je lahira baka tsira ba karatu bai amfani ba shi da wani amfani fi sahihi bukhari an ali bin abi talib a cikin bukhari wannan hadisin ma yana cikin muslim annahu qila lahu an ce masa sa kuma rasulullahi ma ashara ahlul bait shin annabi ya kibance ku ya ku mutanen gidansa bishe da wani abu wanda ya fada muku yake fada wa ragowar mutanen duniya faqala sai yace wallazi khalaqal habba na sai da Allah da izabi kwaya kamar yadda yake khaliqul habbi wan nawa wa bara an nasama ikirkira halitta yace ma khassana rasulullahi bi shi'in annabi bai kebance mu da wani abu illa fahamin ya utahu rajulun fi kitabillahi face fahimtar da ake ba mutum akan littafin Allah wa illa ma fi hadhihi sahifa sai abin da ke cikin wannan fallayen فقرأت فيها فإذا na فينا abin da ke ciki. Akwai أقول العقل مغانا nan نعم ba بمغانا hankali ba. don kalmar alƙaƙalu tana ɗaukar ma'ana da yawa a lugar larabci sannan shi shi kalmar al'aqlu ɗin hankali yana ɗaukar ma'ana da yawa ƙwarar gasken gaske a lugar larabci shi sa za mu ga alƙur'ani da ita shi ya yi amfani wato da abin da ya shafi a mai suke ce masa nan kalmomi ta ga wani wajen zai amfani da al-lubbu ne jam'in su ne albab inna fi zarika da ayatin li'ulil ulil albab wani lokaci zai amfani da al-lubbu inna fi zarika da ayatin li'ulil nuha wani lokaci amfani da kalman al ta la'allakum luna wani lokaci amfani da al-hijru hal fi zalika hal da zalika hijir dukkan su asma'u ne na al'aqlu don mutum ya bi daga cikin al'aqlu har za mu ga cewa akwai abin da ya shafi azu amma wannan sai ka bulle ta tafalluga zaka gani zu ta Allah ya wallazina la yashaduna zura ba to akan ce azzuru da ma'anan hankali sannan akan ce azhimu da ma'anan hankali shine malamin da ya fara da shi a farko kitabun fi ash'arun tajalli an zini sadiyar su kashe ne wanda jam'insa ne mala abakar ya gumi amfani da shi wato raddul azhan ila ma'anil qur'an to wannan biyu yana daga ciki a ciki akan ce al'akalu da ma'anin al idan ka dingina da abuwa akan ce al'akalu da ma'anin al shi yasa a waccan ayar da Allah ya ce inna fi zalika liman kana lahu kalbun malamai suka ce alƙalbu a wajen da ma'anan al'aƙalu duka ana faɗar waɗannan ainihin wato abubuwa ɗin don haka shi hankali ne faru na mai wannan shi hankali ana ce masa hankali ne an gane ana ce masa hankali saboda wato abin da ya shafi me suke ce masa asali daga daure abu ne daurewa a da ya daure shi to a satana in kasa shi asali ne hankali daga daure abu ne yadda kaga idan dabba aka daure ta ai ana kula da ita ba za ta gudu lokacin da bai kamata ta gudu ba ko to haka hankalin kowane ɗan adam ya kamata ya hana shi yin abin da bai kamata ba to ne malam yake faɗa ce wa fikakul asir da kuma kwanci mutumin da yake wato cikin yalwa yanayi a hanya ko yanayi da kwanci wanda ke cikin yalwa da kwanci wanda ke cikin anani dama ga wannan Allah madaukakin sarki ya yabi bayan Allah da shi a kansa فإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا سيتي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستثيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا zama yanzu wanda suke cikin prison tare da bata taka kara ta karya ba a je a kunto su wannan yana daga cikin wafikakul asiri shi yasa zamu ga wajen yan tabayi wanda yake cikin dangi na bauta Allah ya ce mana ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku ba sannan wa Allah ya qutala muslimun bi kafirin ka a kashe musulmi da kafiri dan kila idan wani yace kad saha an huzaifa aya inganta daga Abu Huzaifa wa Abi da yin annan nabi kuma ya ba su labari bu umirun kana yaktumanihima da wasu al'amara da suke boyewa الجواب سيما باك أمسا مسي أن الذي أخبر به حذيفة أسماء المنافقين أبدا النبي يبقى حذيفة لباري سنة المنافقين ولم يكن يكتمها عن جميع الناس بدك متعلين النبي يقوي مسلم kuma ko karatu ne dama yanzu akwai karatun da yake da alaƙa daga magarin mutane akwai karatun zan cikin karatun na yanzu akwai matsalar da na shiga ta lugar larabci ta na hau ko sarfa ko balaga wani shi kenan na yadda shi kawai zai zara ido ne yana kallo na ƙuru me ake cewa ka ba a hankali ne saboda haka wannan yana da bambanci kuma kowa ya riga ya san irin wannan yanzu ko a matsalan karatun nan da muke yanzu a inda da zarar na shiga wani matsala ko ta lugar larabci ne ina magana sai dai kawai su ci gaba da saurari don Allah ya ba su lada ba wajen suna gane me nake faɗa ba wannan ita ce ka'ida da haka sunayen munafakai ne wa inna ma yaktumaha an ammatin nasu bi dalili kaulihi yana koyewa ne daga magarin mutane saboda sa da umar bin khattabi hina sa'alahu lokacin da ya hada shi mun karanto asari a ba ibn abi Malik ya siya da riski sahabban manzon Allah wajen mutum 70 kowanne yana jin tsoro akan malamin shi mu duba magani fa umar din nan fa shi ne fa mutum na uku a addinin musulunci daga annabi sai abubakar sai shi sai shi amma tare da haka da annabi yi gargadi akan matsalar munafunci kafin ya bar duniya da shi an samu tabbacin cewa ɗan aljanna ne fatsa da haka yake zuwa ce an shidu Laha. ya samu ba. ya ce ina haɗa ka da Allah hal zakar laka rasulullah ismi fi asma'il munafiqina ya shi abin da annabi ya faɗa yanzu yana so ya ƙara samun tabbaci bayan tabbacin da yake da shi wannan yana nuna maka taka tsantsan ne annabi ibrahim da yake rabbi arini kaifa tuhil mauta ka nuna min ya kake rayar da matacce ai ba wai bai yarda bane sai da Allah ya ce a to min yace kala bala amma walakin la yatma inna qalbi dan in ƙara samun yaqini ne dan wasu suna dauko wannan suna sokan Umar da shi annabi ya faɗi magana amma Umar bai yarda ba yana tambayar wani annabi ibrahim da a baya kafin wannan da Allah ya ce alam tara ilal hajji ibrahim an atahu Allahu al-mulka idh qala ibrahim rabbi alladhi ba ya faɗa masa bai kafa masa hujja ai ya yadda amma me yasa anan yace rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta ha Allah yace awalam tu'min da haka nan wajen ana ce wa Huzaifa ma'abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال سيتي لا ولكن أزكي ولكن ولا أزكي بعدك ya ce a wallahi ni dai ban ji annabi a faɗa ba amma bayan kai ni ba wani mutum da zan iya zarkaciya ta shi ne wa inna ma kaddama huzaifa asma annabi ya koyi huzaifa ya koyi sunan munafikai ne la'anna tallafi mafsadata allati da ha. mafsadar da ke ciki wajen ayyana sunayensu ta tafuqul maslaha allati fi kitmaniha wato ta fifici maslahar boyewa wato idan aka fito aka faɗa bannan da za ta faru ya fi yawa akan a ja a shiru shirin yana da sauki kamar yadda za mu gani ga nan cikin ƙur'ani hadisatul iske da ta faru ita ce hadisar da aka ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na Aisha ta yi zina wal iyazu billahi su yan shi'a suna cewa wai mariyatul qibtiyya ita ce wacce suna na aisha suka yi mata ƙazafin cewa ta yi zina haka suka juyar da abu da sai suka manta da yake daƙiƙai ne kafin a je waccan maganar sai da Allah ya faɗa ya ce wallazi ne musa musanati wanda suke jifan katangaggun mata cewa sun yi zina sun malam ya ato bi arba'ati shuhada sannan suka kasa zuwa da shaidu hudu fajriduhum 80 jalda Allah ya ce ku kwantar da su ku yi musu bulala tamanin. wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna ka kusa sake karban shi da su har abada suna cikin fasikai sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim sai waɗanda suka tuba to tambaya Allah ya ma annabi umarni ya ce walladina yarmuna al-musanati idan na Aisha da Hausa sun yi kazafi ga Mariyatul Qibtiyya cewa ita ce ta yi zanen." kuma annabi ya kasa ɗabbaka haddin Allah a kansu kaga shi ma annabin ya saba ma Allah Don ba inda aka ruwaito a tarihi cewa ga shi na Aisha da Hausa annabi ya tsayar da haddin ƙazazi da suke a kan mariya tuntubiya amma abin da ke rubuta da shi shiya kenan kuma ka ka ji mabiyan na faɗa to da aka gama wannan ayar sai Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wanda suka zo da kirkiran ƙarya na cewa matar annabi ta yi zina sai ya to jama'a ne a cikin ku amma la ta hasabu hu sharran lakum kar ku taɓa tsammanin wannan abin sharri ne a gurin ku bal huwa khairul lakum a'a alheri ne saboda da kullum ri'in minhum saba min al-ithmi kowanne daga cikin mutane yana da abin da ya kamfata na laifin yaɗa jita-jita sai Allah yake wallazi tawalla amma wanda ya ci girman abin lahu azabun azim in ka koma cikin bukari ka karanta doguwar kissar da ta faru lokacin da annabi ya zo masallaci ya ce manya azurni min rajulin balaga azamu fi ahli baiti wa zai daukan man mataki kan mutumin da cutarwarsa ta kai ga iyalaina ko da annabi ya je dama akwai ausu akwai kazali to daga nan sai wannan dan bangaren ya tara rasulullahi in yana cikin ka ba mu dama mu yi kaza in yana cikin kabila kaza kaza kaza kaza sai dan wancan kabilan ya miƙe ya ce billahi lalzi karya kake baka isa ba shi ke sai hayana cikin masallaci to abdullahi bin ubay bin salun ya zama alusiya alutanja a madina akwai mutanen da suke fushi da fushin shi suke yadda da yadda shi shi yasa ko da aka fita yakin udu ya kasa tsindanar da annabi ya fita gida uku ya dawo da wani kaso gida to a irin wannan yanayin sai Allah ya ce wallazai tawalla kibarahu wanda shi ya jibinci girman yaɗa kazafin cewa matar annabi ta yi zina saboda akwai masu goya masa bayan da su har yanzu ba ta bayyana cewa munafiki ba ne a wadansu. don Allah ya ce wa min man haula kun min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamu sun goge akan munafinci goge wanda ba za ka iya gane su ba to ba ta bayyana ba to sai wannan maslahar sai ta san. idan aka ayyana aka ce da wane ne bannan da za ta faru yana da yawa gara a haƙura a bar sunayen ba sai an faɗa ba ko Allah a ƙur'ani abin da yake walau a sha'u law sha'u la arina ka wala arabtahum bi simahum da mun ga dama da mun nuna maka so da ka gane su kiri da sunan su amma wala ta'rifannahum fi ilhan al-qawl ka gane su ne ta hanyar kwaban da suke yi haka Allah yake to hatta wancan hadisin da Abu Hurairah yake hadisin nan Rasulullahi wa aini malamai suka ce yana da alaka da fitina ta mulki da za a shiga ya san annabi ya faɗi sunan wane da wane a kun matsala kana amma a lokacin maslahar ya kira ya ce wane ne ɓannar da za ta faru tana da yawa gare ja bakin su ya shigo ba wani ilimin hakika ba ne kamar yadda suke faɗa wa wannan jakar ilimin hakika ne li'annal mafsadata allati fi dhikriha تفوق المصلحة التي في كتبانها ودرء المفاسد إن كنت أنكما مقدم على جلب المصالح شيء أكي فارع قباتر وأكن جنو أنفاني wannan ka'ida ce musallama a wajen malaman usulul fiqh wannan ita ce wa abu hurairata faqad akbarahu biyu, annabi ya bashi labari bil fitan allati a ba'da wafatihi da fitintunin da za su faru a bayan shi fakana abu huraira ya ƙulu kama fi sahihil bukhari kamar yadda abu huraira ke faɗa yana cikin bukhari hadisi na 120 cewa hamaltu ko hafistu anan da biyu a aini na kiyaye jakunkuna guda biyu daga annabi amma haduhu ma fa basastu lahu sai na riga na yaɗa muku ta abin da yake da alaƙa da akan hukunta hukunce na faɗa muku wa amma al'akaru amma ɗayan falau basastuhu da zan faɗe shi yanzu la kuɗi aminni haza balgum da an wanke wannan makogwarin nawa wa ma a zalika ba ha bihi lil khassa tare da haka akwai ɗaiɗe ɗalibai da bai da abu hurera ya faɗa musu yace abinda annabi yake nufi kaza ne ya yace A'udu billahi min hududis sittina wa imaratus sibyan yace ina roƙon Allah lokacin da za a kai shekara sittin da kuma shugabancin ƙananan yara da za a samu wa qad rawa al-a'immatu da al min akhbar fitan kuma wannan hadisi limamu abu hurera ya faɗi su da abin da yake da alaƙa da tuntunin da za su faru a wannan lokacin sai da abu hurera allaci waƙa a fi zama da bani umayya wanda suka faru a zamanin bani umayya umuman wa kususan fitinar da za ta game da wata take da alaƙa da kun mutane kun ga bai ma a sabata da zalika anna abu hurera lam yakun yaktuma ha khasa ɗaliban da suka tantance masa bayani abu hurera idan an zo majalisin karatu zai bayani amma saboda an shiga yanayi na fitina sai faɗe ka a gaban mutane a lokacin da ake zubar da jini kaga ba zai haka kuma inda bai faɗi waɗannan a hadisin fitin ɗin ba ya aka aka sani kuma ku koma ba wai wancan lokacin ba na larabawan wancan lokacin kawai yanzu ka duba ka gani yanzu yadda harkar sarauta take a saudiya girman ka in ka taso soma mulkin su yanzu nan za ka gane cewa baka isa ba kai ba isa shi ba ne ba da makaraɗiya ake ba nan ƙasar ballantana can eh, wasu su zo su daga kwalaye suna musu zanga-zanga kama fara eh? mu ma nan najeriya irin wannan abin da ake da sunan da ana rashin mutunci ba gara ma koma mulkin soja ba ya fi sauki samu najeriya an ka shi kawai za ka fahimci kamar mota ce ba ita take da matsala ba waye kawai direban ko lafiyar mota ta aka samu mahaukaci shi da direban sai a kada kurami wallahi ko ko ba shi bane ka da mulkin soja da na mutum karaɗiya duk ya danganta ba ke mulkin in an samu wanda ke mulki wanda ya dace to zai dora mutane akan abin da ya dace kuma wani mulki a ce in an samu wanda bai dace ba duk da aka kira sunan mulki to haka zai kwashe ku a rami gaba ki da sai da hali shi halin da ake ciki wannan shi ne kuma a je a duba shuruhu na bukari in bukata ta taso mu koma duk mu ɗebo abinda malamai suka faɗa wanda suka mu bukari sharhi ba ilimin baɗi ne bane suka ce abu wurin rayuwa su haka suke jirkita hadisan su wai a ilimin baɗi ne abu wurin rayuwa kuma na karantar da wasu dalibai. kuma kullum ina faɗa yanzu wannan karatun da muke yanzu a nan karatu ne da duniya take saurare shi akwai matsalar da ɗaliban da za su zo karatun zaure su zan tattauna ta da su don su ya kai na a ilimi ka tattauna da su amma yanzu akwai matsalar da ka ɗauko ta kafin za ka tattauna a wajen wani ko in awa ɗari za ka shi ba zai gane da ina ka fito ba a ina kake wai ma bai kake cewa ne nan fa na zo ina karatu ina mun sa mai fatawa na ƙasa wani kawai daga sun yi turo sabo wai mai mufti mai tsaye mu ta ji ina ta mufti mai tsaye wancan mafi din ba shi fa ba hausa yake ji ba kwanan da yake shigowa najeriya ni ta tsanci wani ba aka ce masa a ba mafi ba ne wannan maudu'i ne mai fatawa na ƙasa wani malami ne a nan ƙasar ko mai ɓanna na kasa amma shi ya je mai fatawa sai doka ko mafi ne ake wa raddi na ƙasar waje yadda to yanzu yanzu wannan wanda yake maka wannan sauraron kaje ka ɗako wata matsala ta ilimi kana tattaunawa ka shiga matsalar na hau da sarbu ba sai dai kawai zara ido yana kallon ka ba a ba shi da rabo cikin abin da kake tattaunawa wannan shi ne abin da yake ba da haka za mu tashi almas'alatu a matsala ta tara za mu ji mai rimahu mai kuma yake cewa shi sahibul rimahu Allah ta'ala ya samu dace da haka akwai war insha Allah gobe lahadi in mun yi karatu mande zan duba in gani maudu'in da za mu sa ranar mande mai zuwa insha Allah daga karfe 8. zuwa karfe goma kamar yadda muka saba yi insha Allah da izinin Allah za mu yi haka za mu buɗe layin waya kuma za a kira insha Allah ana nuna lokaci yayi zan yi kokarin ta burki a nan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh